Tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Ko kuma kai tsaye a bi mu a shafinmu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon a a hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji Alhaji. Safina Sada dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro yau Laraba 25 ga watan Janairu shekarar 2017 kamar yadda aka saba duk ranar Laraba muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. A makonni biyu da suka gabata mun faro magana akan yadda matasa ke yada duk labarin da suka ci karo da shi a yanar gizo. Inda kuma a makon da ya wuce maimakon karasa wannan batu sai muka dakatar. Inda kuma mun dakatar da shirin ne cewa sai yau za mu ci gaba sakamakon yadda wancan lokaci ko kuma wancan mako labari ya cika gari cewa gwamnatin jihar Borno ta koka da yadda kungiyoyi masu zaman kansu sama da 160 suka kasa biyan bukatun 'yan gudun hijira. Wannan ne dalilin da ya sa muka dakatar da shirin a wancan mako a cikin shirin yau da gobe. To yau za mu karkara maganar yada labarin cin kanzan kurege a kafofin yanar gizo. Shin ta yaya hakan ke shafar jama'a ne? Wasu sukan bi waɗannan kafafen don su cutar da bayan Allah da basu je basu gani ba. Saboda haka duk hanyar da za a bi a kiyaye. Kamar yadda na faɗa gwamnati ita ce shugaba don ita za ta iya gano duk wanda ma ke amfani da wannan na'ura ko da wani bai san shi ba ya kamata mu yi amfani da abin da zai mana amfani wanda za mu sami ilimi wanda za mu kara a ciki yanzu misali zan baka kamar irin wannan gurup gurup da ake din nan da sauransu haka zalika zan karanto wasu amsoshin da kuka aiko bisa tambayar da muka muku a shafinmu na facebook da twitter dan iya sun tattauna da Isa Lawal Ikara to amma maimakon ya yi magana akan yada labaran yanar gizo sai ya ce shi a fusashe fa yake game da darasinmu na makon jiya da bai samu damar yi wa eh, Isa Lawal Ikara bayani ba. yau da isa gidan ɗan iya ya ce yauwa na ikara dama kai nake jira don na ga kwana biyu ka rabu da leƙowa mai hira gashi kuwa abubuwa da dama sun faru kuma ni ka san dole sai na yi cara musamman ma dai game da jafa'in da aka ce an jefa 'yan gudun hijira an ce duk da yake gwamnati da wasu ƙungiyoyi na duniya da kamfanoni sun kai gudunmawa ta miliyoyin naira amma wasu sun haɗi ɗiye dukiyar suka bar 'yan gudun hijiran cikin lalura wasu daga cikin 'yan gudun hijiran nan ma musamman dai mata da yara an ce tuni suka koma harkar bara su ko waɗanda aka baiwa alhakin kula da su suna ta faman facaka da gadara saboda sun riga sun samu damar karkatar da dukiyar da ake turawa 'yan gudun hijiran nan kowa na gani karara na ce lallai kam ɗan iya nima na ji irin wannan labari na 'yan tsilla-tsilla an ce duk da yake kuɗin da aka ware wa 'yan gudun hijiran nan ya ishe buƙace su su yi dukkanin walwala har ma za a iya gina musu gidaje da za su sakata su wala amma wasu 'yan tsirarin mutane sun wawushe kuɗin suka bar su cikin tanti na wucin gadi suna ta fama da matsatsi da matsala kamar dai yadda akan ga wasu 'yan gudun hijiran ma suna ta yawon maula sabo kawai da tsananin tsabar zalunci zalla ba ruwan irin waɗancan mutane ma da rayuwar da 'yan gudun hijiran ke ciki ta ƙoshin wahala idan an ɗaga murya da nufin nufin tona musu asiri kuma sai ka ji suna yi maka tayin dala har ma saboda tsabar rashin ta ida ka ji suna kai ma karɓi naka ka shigo cikin daula kaga ko wannan ai shine sabon salon samfareren rashin tsoron Allah dan ya ce to ai na'i karatun da dai wannan labari ya watsu ko ina a duniya gara tun wuri ma mu gaya wa gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu gaskiya cewa dole ne fa a yi taron gangamin bankaɗo masu wannan ƙamiyamiya baya ta hanyar binciko musabbabin jefa 'yan gudun hijirar nan cikin halin wuya alhalin ko kungiyoyi da gwamnatoci sun kai musu tallafi na makudan dukiya kuma idan Allah ya sa aka yi sa'ar gano masu hannu wajen tagayyar waɗannan 'yan gudun hijira na yankin arewa maso gabashin Najeriya ya zama wajibi a bar gaskiya ta ladabtar da ƙarya wato dai a hukunta masu karkatar da dukiyar 'yan gudun hijira su koma gefe suna mun ja kaya baya alabashi sai a gane dukiyar 'yan gudun hijiran da suka wawushe sun haɗi kaya su kuma 'yan gudun hijirar su samu damar gina sabuwar rayuwar da daɗi zai sa su yi ta godiya. matasa to muna godiya ɗan iya yanzu sai mu koma kan darasinmu na yau inda ya muka tambaye ku a shafin facebook da twitter a ganin ku ta yaya yada labarai da muka gani ko kuma muka ci karo da su a yanar gizo take shafar shugabanci na gari Rilwani Sa'idu Gayari ya ce tabbas yau da gobe yaɗa duk labaran da muka ci karo da su a yanar gizo bai da wani tasiri balle ma har ya shafi shugabanci na gari. Domin shugabanci na gari shugabanci ne na gaskiya da gaskiya wanda karya ba ta iya karya shi balle ta lalata shi. Misali idan muka yi la'akari da yadda aka zaɓi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, ai ba irin yadda ba a aibanta shi ba ta hanyar yanar gizo amma abin bai yi tasiri ba. don kuwa da ya yi tasiri to da ba shine shugaban kasar mu a yanzu ba don haka ina kira ga shugabanninmu na afirka da su yi rukan shugabanci da gaskiya domin ita gaskiya ba ta neman ado sai abdullahi abubakar sorodo ya ce yau da gobe a gaskiya yau kun so sami inda yake min kaikayi domin a halin yanzu yada jita-jita ya yi yawa musamman a nan social media inda za ka ga mutum baya bibita jaridu ko rediyo amma haka sai a gaida ta rubuta karyarai akan shugabanni wanda hakan na da illa ga ci gaban ƙasa saboda haka ya kamata mu dinga binciken sahihancin labarai akan abubuwa kafin mu yada shi Sai Babangida Aliyu Rijau ya ce gaskiya shirin yau da gobe yada labarai na sa ci faɗi ko in ce ƙanzan kurege na matuƙar tasiri wajen lalata shugabanci na gari wanda har zai baiwa 'yan adawa damar samun lalata sunan mai jagorancin wato shugaban ta hanyar ƙarin gishiri irin na wanda ake yawan yayatawa a kwanan nan wai shugaba Muhammadu Buhari ya mutu to kowa dai ya san cewa kowane ɗan mutum ɗan mutuwa ne in ma mutuwan ne ya yi lokacinsa ne ya yi. sai inuwa abdulmalik unguru ya ce salam yau da gobe hakika ya da labarin da mutum ya gani ba tare da sanin tushe ba hakan yana da matukar hadari bugu da ƙari kuma yana bata wa shugabanni suna misali haka kawai mutum zai ga labari a yanar gizo shi ma ya yada ba tare da sanin tushen labarin da ya yada ba da fatan allah ya shirya masu yada labarin da ba shi da tushe balle makama amin sai ba gudu haruna ya ce yau da gobe ikon allah aini a gani na bai kamata mutane su saurari wani labari ba in ba na irin kafafen da aka san su ba dama aikin su ne kuma saboda jin labarin gaskiya nake sauraron dandalin voa hausa Sai Sha'ibu Zidane ya ce Assalamu yau da gobe yaɗa kowane irin labari da wasu suke yi a kafafen yada labarai ba tare da tantance shi ba yana ɓata abubuwa da dama ga shugabanci na gari kuma hakan bai dace ba kamata ya ka faɗi abin da cewa gaskiya ne ba karya ba Allah ya sa masu irin wannan ɗabi'a su canza domin ba ɗabi'a ba ce ta gari. Sai Umma Salma Yusuf Abuja ta ce filin yau da gobe don allah ku ja kunnen masu yin irin haka domin wallahi sun ma mai shafukan intanet baki daya domin a baya duk labarin da ka gani a facebook za ka iya cewa gaskiya ne amma banda yanzu Idan kuma muka leƙa shafinmu na Twitter, Atbala Karasuwa ya ce hakan yana rage wa shugaba kima a wasu lokutan kuma da ma yanke ƙauna. Sai daga ƙarshe Atbala Harka ya ce salam at VOA Hausa gaskiya nazari akan sahihancin labari yana da muhimmanci sosai kafin a yaɗa shi saboda gudun kada ka yi ƙarya. To mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni. Wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya ya tattauna da matasa a zauren muhawarar yau da gobe tare da Malam Ibrahim Duguri da Hajiya Halima Baba akan wannan batu. Inda Malam Ibrahim ya tsaya inda ya bada labarin yadda wani ma ya so ya damfare shi ta irin wannan kafafen sadarwar. Wasu sukan bi waɗannan kafafen don su cutar da bayan Allah da basu je basu gani ba saboda haka duk hanyar da za a bi a kiyaye kamar yadda na faɗa gwamnati ita ce shugaba don ita za ta iya gano duk wanda ma ke amfani da wannan na'ura ko da wani bai san shi ba to tana da rawar da za ta taka mai girma nan a hukumomi na kusa ina nufin abin da ya shafi ma'aikatu ta yadda za su kar su sake a yi amfani da waɗannan kafafen wajen cutar da ma'aikatansu ko kuma da ainihin wasu sirrace-sirrace na gwamnati har ya kai ga an yi damfara ko an yi wani almundahana a hukumomin su ta sanadiyan irin waɗannan kafafe don waɗanda suke shiryawa kamar da bashi yake cewa mai san abin ka yafi ka dabara to babu shakka yadda duk za a yi kokari a ga cewa an datse ko an toshe waɗancan kafafe na barna to fa su masu kokarin kawo butunan nan ba su gushe ba su ma za su yi ta yi har yadda dai Allah ya tona musu asiri da makamantansu sannan kuma kowa ya sani cewa waya ba wai ka ɗauki waya kawai ka buga hello ne kana gari kaza ina gari kaza ya kuke a'a ya kamata kai ka sayi wayarka da kuɗinka to ya kamata akwai hikimomin da ya kamata ka yi wajen iya magana a cikinta daɗa balle har ka kware wajen shiga ainihin waɗannan kafafe ka sarrafa ta ka yi kaza ka kaza da sauransu to abu ne wanda ya kamata kowa ya ɗauki mataki ya kiyaye. malama lima a kowane lokaci da yake faruwa waɗannan kafafe ana samun waɗansu kamar mata na amfani da wasu hotunan da ba nasu ba su saka waɗannan kafafe wani lokaci kuma namiji ne ko kuma in ce a wani dandali da maza ke yi sai ya sa hoton wata mata ni ce na wance wance duk wanda yake suna ya aure ni gashi gashi gashi ya bar lambarsa nan sai ki ga mutane suna ta tura lambobinsu alhali watakila labarin duka ƙarya ne gaskiya ana samun irin wannan amma ni kan gaskiya irin wannan so idan na gani abin ya kan bani mamaki ne kuma ya ban dariya ya kuma ban haushi saboda wani abun ma ba ma abin da ya kamata a sashi a midiya ba ne na ɗaya wannan abubuwan ni fa inda na fahimci midiya waje ne wanda zaka samu abubuwan da kake nema wanda iliminka bai kai ba ko kuma kana neman ƙarin bayani a kai amma ni abin mamaki a najeriya sai muka mai da amfani da intanet gaba daya kamar wajen abubuwa ne wanda kawai mutane za su saka abubuwan da suka ga dama ko kuma suke da ra'ayi musamman ma na bata mutane din nan ibrahim dubure kai lokacin da sai ga kamar wasu mutane masu da ake ganin ko masu daraja al'umma ko masu wa'azi ah, sai ga an ɗauki gangar jikin wani daban yana tare da ko wata mata sai a sa kan wannan malamin ko kuma a ce wani ya zama wata shaggar daji saboda ya yi wani abu daban wannan kuma wani illa ke to babu shakka waɗannan illoli ba ƙananan matsaloli suke jawo al'umma ba baki ɗaya kamar yadda kai buga misali ni kaina na ga hotuna cikin kwanakin nan yadda aka ɗauko hoton wani malami aka sa shi a tsakiya ga mata sun kewaye shi to sai waɗanda suka san asalin hoton na kwarai na gaskiya sai suka ɗauko hoton na shi asalin wancan na gaskiyan suka nuna wa duniya fa cewa fa ga abin da yake faruwa to kaga wannan yana ma iya kai ga duniya ta faɗaci 'yar uwarta sa'an nan da yawa wato yakan shafi wani addini ko wata ƙabila don tsananin ƙiyayya ko gaba kamar mai in ka ɗauki a nan najeriya ba a taɓa samun makiyaya zan yi misali musamman fulani suna ɗauke da bindiga kalashnikov ko kuma ak-47 suna yawo da ita ga bindiga mai jigida suna yawo da ita suna kewan dabbobinsu ba ba a taɓa samun ana najeriya ba amma za ka iske wasu suna amfani da waɗannan hotuna da suka ɗauko daga ƙasar kenya ƙabilar masai suna kiwon dabbobinsu da waɗannan bindigogi hakanan in ka tafi kudancin sudan ƙabilar shiluk ko dinka ko wayar suna amfani da waɗannan shanu saboda rashin tsaro da ke suke fama da shi a ƙasansu na yakin basasa kuma su makiyaya ne mutum gashi da bindiga da komai sai a nuna a ce ai ga makiyaya a arewacin najeriya ko kuma 'yan arewacin najeriya misali sun tafi kudancin najeriya suna ta kashe mutane da sunan kiwo da sauransu kaga wannan yana iya jefa ƙasa ma kanta cikin wata musibar ta daban alhali karya ne ya jawo wannan kuma wannan abun bai tsaya ga ƙanana ko manya ba bai tsaya ga mata ko maza ba wannan abun yana iya shafan kowa don haka wajibi ne duk mutumin da ya ga yana da damar da zai hana don allah ya kokari ya hana don mu yi amfani da abin bisa dalilin da aka yi kirkira domin shi yawa halima baba ahmad lalle waɗannan dandali kan ba da dama su matasan nan suna samun hulɗa da wasu mutane na wasu ƙasashe da kuma bambanci na al'adu da kan saka a har fadawa ma cikin don ba ma shaye-shaye ba akwai wani labari ma da ya faru shekaru uku da suka wuce inda wata da ke karatu a nan nasarawa ta haɗu da sunanta sinte yar wani soja ce ma don wani soja yar ce wani soja ne mai ritaya wasu suka damfare ta ta je lagos har ma suka kashe ta a lagos din Ah, ya kike ganin iyaye ya kamata su kullo wannan lamari kamar malam ibrahim ya fara magana a haka watakila an fi ganin zan ce tarbiyya yanzu ta fi koma wajen mata ma mm, gaskiya ne wadda ke dama tarbiyyar ai tuntuna a hannun mu mata yake sai dai mu ma dole muna buƙatar shugaba na gari wanda zai kula da namu tarbiyya saboda ya samu a hanya don mu sa 'ya'yan mu su akan hanyar da ya dace babban matsalar da ake samu shine maza kansu yanzu sun yi sakaci akan tarbiyyar matansu da kula da hakkin da Allah ya daura musu na mata mu fa mata duk tsananin ilimin mace tana bukatar tunasarwa tana bukatar kuma a rinka sa mata ido tana bukatar kuma kula muddin namiji ya sakaci a cikin wannan guda ɗaya na ɗaya bata samu kula a wajen mijinta ba bata samu tausayi ba bata samu shi kansa ya kara. gwada mata tarbiyyanta ko kuma ya kula da hakkin tarbiyyanta ba wallahi za a samu matsala amma muddin namiji ya sauke wannan hakkin a kansa to in Allah so ya sa turbi ma matansa wanda ita kanta za ta kula da tarbiyyan ƴaƴanta yadda ya kamata Allah so yadda Malam Ibrahim Duguri a ƙarshe me zaka ce kan yadda ya kamata gwamnati kana ga ya dace ta rika zuba ido ne tunda kwanaki an so a irin wannan dokar sai masu amfani da a yanar gizon suka yi ca suka ce samnan duniya su ana nema a take musu haƙƙi ne akwai yayancin faɗan albarkacin baki to a ɓangaren ya nuna kenan su al'umma za su na sa ido kenan ba ma sa ido su rika nasiha kenan ga yan uwansu kada ya zama ana yada jita-jita da kan kawo har kiyayyawa lokacin ma har ya kawo gaba tsakanin mutane to anan abin da ya kamata hukuma ta yi ko da an samu an yi adawa a kwanakin baya da waɗancan dokoki don saboda ana ganin zai tauye haƙƙin faɗin albarkacin baki na wasu 'yan ƙasa to akwai hikimomi da yawa da ita gwamnati ya kamata ta yi daga cikin shawarwarin da muke bata kuma muke gani kamar hikima ce za ta iya wato kirkira ko kuma sayo na'urori masu ƙarfin gaske ta yadda za su ƙara fahimtar cewa duk wani abin da aka yi mummuna wane ne ko da ya bada kamanninsa ma'ana ya ce shi namiji ne alhali mace ce ta yi ko ya sa hoton mace alhali namiji ne shi ko ya bata ya canza adireshi alhali ga inda sa yake hukuma za ta iya samun na'urar da za ta iya tantance ko gano duk wanda ya kuma a ko ina yake to anan shi wanda aka zubar masa da mutunci aka cutar da darajarsa da kimarsa to in ya nemi haƙƙinsa to ko da shi wanda ya din. ya bata ko ya yi musu to wancan na'urar dai a ƙarƙashin hukuma to ana iya bankaɗo shi kuma a gano waye shi sannan kuma dama tuntuni ga doka an riga an yi na cewa duk wanda ya irin wannan ga hukuncin da za a yi masa to in hukuma ta ɗau wannan matsayar to ina gani insha Allah waɗannan cin kashi da kuma matsalolin da suke faruwa a sakamakon wannan al'amari wata kila in ba su wato a ba daina su duka ba za a samu sauƙi kusan fiye da rabi insha Allah. Wani kira za wa mutane su rika taka tsantsan da irin waɗannan na'urori da a ƙarshe abun ko ya yi nadama ko abun ya nemi zubar masa mutunci a duniya. Eh gaskiya akan samu wannan matsala. Ya kamata mu yi taka tsantsan sosai saboda musamman ma idan aka lura da mace mai kula da addini ne abin da za a amfani da shi za a yi amfani ne da kalmomin da aka san Allah ya faɗa sannan kuma a shiga mace a cuce ta. Saboda haka gaskiya ina jan hankalin mu mata. mi karatun ta nutsu yau ko namijin da ka san shi ne ma a fili tun yanzu Allah kama wani irin zamani da idan namiji da mace suka dan yi ma'amala ka dan wani abu na son zuciya ne dai shiga ciki to gaskiya ba a waya ba ko a fili ya kamata mu ja kunnan mu mu faɗa ma kanmu mu san cewa mu fa muke ba da duk wani sakaci da namiji zai mana na zalunci daga wajen mu ne idan mace bata bada kanta ba wani lokaci an san da kaddara mu yi karatun ta nutsu wajen maganar karatun ta nutsun nan ba mu kaɗai ma ta kamata mu yi ba gaskiya har gwamnati ma ya kamata ta bada nata babban gudumawa saboda gwamnati ita ce shugaba ita ce a kanmu ya kamata gwamnati ita kanta ta ɗauki matakin da za ta rinka wayar da mutane kai mutane mu fahimci yadda ma rayuwar take saboda babban yanzu abin da muke bukata a ƙasar nan duka dukkan mu ƙasar nan muna bukatan abu guda biyu ne ko uku mu samu faɗakarwa in muka fahimta mu zama kuma masu tarbiyya in Allah ya sa aka samu discipline kuma kuma awareness ina ina ga duk wani abu da zama mana da sauki saboda babban matsalar mu shine ni kaina ma da ka samu ban san hakkin kaina ba ban san meye ma in aka min dan bi in kula da hakkin in kwaci hakkin kaina da kaina ba to kuma kaga ai babban matsala kan akwai shi amma kuma idan Allah ya taimako gwamnati ta dauki wannan matakin cewa ni kaina in fahimci in aka zalunce ni na san matakin da zan bi in dauki kula da hakkina kaga wallahi mai cuta na ma zai taka zantsaf saboda ya san na san hakkin kaina masu sauraron mu anan muka kawo karshe ƙarshen wannan shiri na yau da gobe inda muka tattauna da malama halima babu ahmad wacce jagora ce ta ƙungiyar gwagwarmaya da hana kan kangarewar yara ko matasa sai kuma sarkin malaman duguri malam ibrahim duguri mun gode kwarai da gaske muna godiya allah ya saka da alkhairi tare kai tsaye da mai fashin bakin al'amuran siyasa Malam Musa Zubairu na Jami'ar Jihar Kaduna a Najeriya. Malam Musa barka da warhaka. To barka ka dai Malam Usmanu. To muna fata kana lafiya. Ah, barka da shigowa. Hmm, barka da wannan filan Lafiya lau ga muga ga Maryam ga Safinatu suna magana. <laughs> To To Malam Musa Zubairu kadeji tattaunawar da muka faro da matasa a wancan makonni biyu da suka wuce ko muka karkare ta a yau wanda muke magana akan yadda komi matasa suka gani kawai sai su sai su watsa akan yanar gizo. ba tare da tunanin ma daga wani tushe labarin ya fito ba ba makama da makamantan irin wannan misali in ka ga labari a kafar sadarwa ta da ta shafi ko misali wata kafar yada labarai ka dauka ka san cewa wani ne kila suka yi rahoto amma wannan baka san daga inda take ba da farko me zaka ce a game da wannan halayya ta matasa wato wato wannan halayya ba mai kyau ba ce ba domin ya kamata dama duk abinda da mutum yake yake cewa ka ciza ka hura domin wata idan wayannan halayyar nasu wato ba su kaɗai take cuta ba tana ma cutar da ƙasa tana kuma cutar da gidaje tana cutar da su mutane da su za su karanta wayannan abubuwa ɗin kuma ya shafe su da ah, ah, wato directly mm, ya shafe su wato shi wannan abu idan matasanmu za su la'akari da irin abin da zai tayar ai duk wanda ya samu labari ko ya ji wani jita-jita shi ya san abin da al'adan waje da irin zamantakewan mutanen wajen da irin siyasan wajen da eh. irin tattalin arzikin wajen zai iya haifarwa a eh. game da irin wannan labari eh. saboda haka nan matasan wato an riga an shiga wani irin rudu rudun kuma wato ya zama tone wato da cewa kowa yana so a ce wato kiɗan shi ko kuma gangan shi tafi zaki kowa yana so ya nuna bajinta to daga wajen nuna bajintan nan kuma sai a zamanto cewa an haifi ɗa mara ido. Eh, to su matasanmu. Mm. Mm. Eh, eh, to bari kafin ka je nan saboda lokaci ba. Eh. Ta yaya to hakan misali su matasanmu da kace na san zan je gare su wannan. Amma ta yaya hakan zai shafi kai tsaye maganar siyasa da kuma shugabanci na gari wanda shine makasudin darasin da muke magana a yau. To an ka lura wato za ka ga wato wata sa'a korafe-korafen da ake samu na siyasa. Mm. Za ka cewa daga nan irin waɗannan kafofi na intanet da sauransu daga na ake fara yada su domin wato wani dandamali ne ko kuma dandali ne wanda wato kowa yana da ganin yana da yancin ya faɗa abin da ranshi yake so waɗansu ba sanin su za a yi ba sanda za su faɗa hmm. waɗansu kuma kamar yadda na ga maka suna so ne sun nuna sun burge hmm. daga nan sai da ana kawo kalamai marasa daɗi wanda za su iya wanda irin wanda bature ke cewa hate speech wato irin na ɓatanci da nuna ƙiyayya sa'an hmm. sa'annan kuma zai ji wato yana kawo irin wato rashin yarda a hmm. tsakanin jinsin mutane ko a addinance ko a kabilance sa'annan kuma yasa yakan jawo musu wato su kansu su salwantar da irin nasu wato identity din wato su fatar da shi ya zama ta cewa su ma kansu wato ba su ma gane ma inda masu suwa ne ne ba mm. menene al'adar su menene addinin su menene tattalin arzikin da ya kamata su su yi ma taimaki kansu kuma ya kana wato wani abu ne wato mai tsautsayi mai wato mai fatar da hankalin su matasan saboda haka wani hanya ne wato shi wannan ah, social network ɗin da ake magana yana da canshi yana da rashin kyanshi shi. da kasida a nan capital school kaduna mm. shekarar nan da ta wuce wato abubuwan da muka magana a ciki mun duba har da irin matakin da iyaye za su ɗauka da irin matakin da makaranta za su ɗauka da irin matakin da yanzu dole a kawo ƙungiyoyin tsofaffin ɗalibai na makarantu su ɗauka domin idan har ba su zamanto cewa kowa ya haɗa ƙarfi da karfe ba ya ba da nashi gudunmawa to ana samun matsala a ciki. Saboda matasa dole ne zamanto cewa duk sanda labari ya zo ko wani abin tsokaci ya zo a yi to na farko a fara diba shin yaya zamantakewan mutane suke a wajen shin yaya al'adar mutane yake a wajen ko ga addini ko ga irin abubuwa na yau da kullum na tafiyar da rayuwar mutane ya tafiyar da aikin ilimi zai ake ake tafiyar da shi kaga ta social abin nan na za yara karatun su ba yi suke ba za ga cewa suna ta babba da ko a samun ne aka ba yaro a makaranta za ka ga bai ya gama ba hmm. saboda haka nan za ga wato kuma wato abubuwa ne dai ga akwai abin da ake kira yanzu cyber bullying bai mm. riga shi kuma da nan kasashen afirka da najeriya ba mm. amma kamar ko a nan turai kun ga ba buli ina ai ba abin da bai haifarwa mm. wa yara waɗansu suna kwamitin waɗansu abubuwa kamar irin abin da ake kira schizophrenia irin ciwon nan da za a ɗauka mutum a ce aljanu sun shige shi bai iya magana bai iya komai duk ba wani abu ne ba irin wani abubuwa ne a sarizo ɗan shi wannan ba buli ɗin sai su koma su je su zauna ya su ya su su iya magana da kowa mm. ba son kowa ba su so duk irin wani mm. abu akwai abubuwa da yawa da zai ke haifarwa wato banda wannan irin na kawo labarin gutsuri tsomi a mm. domin a samu a rashin kwanciyar hankali a ga mutane. Eh to ga Maryam za ta tambaye ka wannan kanshi da kai magana akan saba buli wani huhulahun da ake wa mutane akan intanet za mu yi magana shi ma akan shi mu zaman sosai kam gaskiya kam. To ta yaya yanzu duk wani abu da ka lissafo ta yaya matasa za su yi abin da ya dace? To, wato abin da ya dace na wato ya zama to wato hannu ne da yawa mm. wato maganin kazamar miya. Mm. Kin gane kamar mm. yadda na faɗa akwai abin da ita gwamnati za ta faɗa kamar yadda mutanen da kuka tattauna da su suka yi magana. Akwai abin da makaranta za ta yi, akwai abin da iyaye za su yi, akwai abin da mu manya masu shekaru za su yi, wanda waɗansu mu kuma masu shekarun za ki ga cewa su ma ba su tsira daga irin wa'innan abubuwan ba za ga shawararsu su suna shiga su ma suna irin wa'innan abubuwa din sa'annan kuma akwai abin da tsofaffin ɗaliban makarantunmu za su iya yi domin su ba da nasu gudunmawa ko da ko shirya taron bita ne a makarantun da suka gama su ba da nasu gudunmawa to kamar yadda na ce miki wato kamar na iyaye mm. abin da ran farko da iyaye za su taka shine ya zamanto cewa kullum na'urar da yaran su suke amfani da shi suna dubawa su san irin wato abubuwan da eh, yaran su suke dubawa sa'annan kuma zamanto masu magana da 'ya'yansu akan irin wa'innan abubuwan da suke gani a cikin wa'innan social media din domin sa'a idan ma ba su gani a gidajen su ba za su fita waje akwai abokansu da suke hulɗa da su to mm. kin ga dole iyayen sun zo gida su gaya musu illan waɗansu abubuwan da suka san cewa suna faruwa a ƙasa sa'annan mm. kuma ya kamata su gaya ma yaran nan duk abubuwan da suka gani a irin su youtube da mm. su twitter da su facebook da sauransu ba duka ne yake gaskiya ba mm. su kokari su buɗe tunanin yaran su su san cewa abubuwan da ake da suke gani a ciki ba dole ne duk abubuwan da suke gani ya zama to gaskiya ba sa'annan kuma su ƙara sanar da su akan cewa shaye-shaye irin na abubuwan na kwayoyi da su a karuwanci hmm. wato irin ai da lokaci kan <laughs> ko malam musa eh, laifin daɗi karewa domin duk da wa'in da aka suke tasowa. To da kaji wannan kiɗa kan nan zamu eh, dakatar da kai. Eh to nan zamu dakatar da kai Malam Musa. Eh sai wani lokaci gaskiya lokaci ba zai daga mana kafa ba. Mun gode kwarai. Yawwa to yanzu kan kusan ce duka duka a nan shirin yau da gobe na wannan lokaci ya kammala akan maganar yada labarai a kafafen sadarwa ba tare da tantancewa ba a Maryam Bashir Bugaje. Da Safina so dangi. Sai Julie Leathers Gresham ita ce ta bada umarnin shirin Ibrahim Jirma ya haɗa mu da ku a shafinmu na Facebook da da twitter ko kuma facebook live sai kuma vasco valeric injiniyan mu na yau a madadin shi kan shi chief da yake gefe yake kallon mu tare da negusi muke cewa mu zama lafiya a cikin wani sabon shirin na yau da gobe yau muryar amurka yau ta tantance